Masu sauraro mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna Nasar Fil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis. 18 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin guji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi sha hudu na arewacin ƙasa algeria ana ci gaba da gudanar da bincike ganin ko sauye-sauyen kwayoyin halittar kwayar cutar kyan dabbiri ne ya haddasa saurin yaduwar cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ce dawa kamfanin dillancin labaran faransa afp jiya laraba jiya laraba hukumomin taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai karfi ya tashi a wani masallaci da ke kabul babban birnin kasar a lokacin sallar magariba lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama to allah ya kyauta kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa korafin rashin samun haƙƙi na tsaffin ma'aikatan kamfanin wuta phcn ya haifar da jefa wasu sassan najeriya cikin duhu sanadiyar yajin aiki shakka ba shakka mu ne muke fuskanta aiki mafi haɗari mu ne ke ta'amali da 33 kV mu ne ke ta'amali da 11 kV mu ne ke ta'amali da transformer mu ne ke ta'amali da cables manya-manyan cables da control rooms haka kuma za ku ji cewa a yunkurin sake tsugunar da tubabbin 'yan kungiyar boko haram cikin al'umma a jihar borno sun fara aikin share garin maiduguri share gari ina ga kaman an taimaka musu ne idan aka yi haka sana'a ce aka ba su da zaman su haka kawai su dinga zama a cikin wajen da aka tsare su akwai matsala ba abin yi amma aka fito da su aka ba su abin yi ci gaba ne alheri grace abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi hudu na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a El da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunusiya. yayin da tun da farko mutane biyu suka mutu a Saitif. Hukumar kare hakkin fararen hula a Saitif ta ce mata biyu sun mutu, mahaifiya mai shekaru hamsin da takwas da ɗiyarta 'yar shekara talatin da ɗaya a garin. An ga mutane na tserewa daga gidajensu a Suk a Haras da ke gabas mai nisa kusa da kan iyaka Algeria da tunisia yayin da gobarar ta bazu kafin a tura jirage masu saukar ungulu na kashe gobara. A wani bayani tun da farko da aka fitar, an ce mutane huda a Suk Ahras ne suka kone kurmus yayin da wasu arba'in da ɗaya ke fama da matsalar numfashi, in ji hukumomi. Kafofin yaɗa labarai sun ce an kwashe mazauna yankin ɗari uku da hamsin. Sai dai babu wasu alkalma da aka bayar na adadin mutanen da suka ji rauni a gobara a wasu yankuna. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙare a watan Janairun bara, 'yan jam'iyyar Republican goma a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan democrat wajen kada kuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka fiye da shekara guda da rabi bayan haka sannan kuma bayan kakausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar republican da suka fito karar suka yi adawa da shi trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya hudu daga cikin 'yan majalisar goma da suka kada kuri'a tsigewar sun zaɓi yin ritaya idan sun kammala wa'adinsu a watan Janairu mai zuwa maimakon fuskantar 'yan takarar da Trump ke marawa baya zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar. Bugu da ƙari wasu hudu sun sha kayi a rikicin cikin gida da Trump ya goyi bayan waɗanda suke kalubalantarsa a cikin 'yan watannin nan, don haka su ma za su bar majalisar. Biyu ne daga cikin goma kawai suka rage masu neman wani wa'adin shekaru biyu da za su shiga zaben watan Nuwamba. inda za su fafata da masu kalubalantarsu na democrat ana ci gaba da gudanar da bincike ganin ko sauye-sauyen kwayoyin halittar kwayar cutar ƙyan dabbiri ne ya haddasa saurin yaduwar cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp jiya laraba ana kiran nau'ukan cutar guda biyu na kwayar cutar clades tsakiyar afirka da yammacin afirka bayan yankunan biyu inda cututtukan biyu suka zama annoba A ranar Juma'a hukumar ta WHO ta sake sanya wa kungiyoyin suna Clade 1 da Clade 2 kowannensu don gujewa kyamar yanki. Har ila yau ta ba da sanarwar cewa kwayar cutar Clade 2 ta kasu kashi biyu akwai Clade 2A da 2B yayin da kwayoyin cutar na ƙarshe da aka gano su ne ke haifar da barkewar cuta a halin yanzu a duniya. A ranar Laraba, Hukumar Lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana cewa Clade 2A da 2B suna da alaƙa kuma suna da asali ɗaya da aka gano kwanan nan na haka 2b ba reshe ba ne na 2a an jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda duk da sanar wajen yajin aiki da ƙungiyar ma'aikatan wutar lantarki nuee e ta yi wasu sassan najeriya da babban birnin tarayya abuja na cikin duhu janye yajin aikin ya biyo bayan ganawa ce da kungiyar ta yi da ministan kwadago nasira da melikaya na ɗauke da rahoton bayan ɗaukan korafin ma'aikatan dubu hamsin na tsohon kamfanin wuta wato phcn da gwamnati ta sallama daga aiki a dubu biyu da goma sha uku yayin sayar da kamfanin ga 'yan kasuwa ba da biyan su haƙoƙinsu ba a shirin ciki da gaskiya na voa shugaban ƙungiyar ma'aikatan lantarkin joe jero ya mika korafin da yada da rashin ƙarin girma da walwalar ma'aikatan don share musu hawaye It is because of our commitment, you know, to the movement, workers' movement. Anybody in Nigeria, ask them. I will continue to try Comrade Ajero, wanda ya taba jagorantar irin wannan yajin aikin a baya, ya ba da wa'adin da ya kare ba tare da samun amsa ba, da aka yi umarci shiga yajin aikin. Comrade Nasir Kabir na kungiyar kwadago da ke shiga tsakani ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba sai an share wa ma'aikatan hawayensu na tsawon shekaru. Sai ce mun to kaga dama kowa ya san waye jo a mutum ne wanda akan hakkin ma'aikata baya wasa da ya ji wannan korafi naka ya ce to tun da korafi ne da har an je an same ka a voa a to gaskiya ba abin da zai kyale ba ne yana kan bin wannan abu wayannan ma'aikata suka tafi efcc suka tafi ofishin wato akantan general da attorney general da shauran suka yi ta kai korafi sai ya hada da kuma wayanda su ma akwai promotion dinsu da shauransu da aka kya musu sai ce to a tun daga wayannan mutane sama da dubu hamsin da wani abu to bara a rubuta duk wannan korafi a kai wa ita gwamnati to an rubuta wannan korafi ya kuma ba da wa'adi wanda yana mai tabbatar maka wa'adin ya cika jiya an yi abin da ake kira piketin bayan piketin din nan ya sake kiran sauran shugabannin kungiyan aka zauna sai aka cimma matsaya wato matsayin shi ne na zunduma cikin wannan yajin aiki saboda haka wannan hira da voa ta yi da kuma sa wato ko ce shiga tsakani da alhamdulillah wannan ya yi tasiri kuma alkawarin da na ɗauka Allah ya tabbatar mana da shi. Tsoffin ma'aikatan lantarkin na nuna da kwarewar su aka sallame su inda yanzu suke cikin damuwa don ba su da wata sana'a. Sunana Umar akili Ina Kaduna ne, ni ne organizer na group din Occupy BPE. ba shakka ba shakka mu ne muke fuskanta aiki mafi haɗari mu ne ke ta'ammali da 33 kV mu ne ke ta'amali da 11 kV mu ne ke ta'amali da transformers mu ne ke ta'amali da cables manya-manyan cables da control rooms duka wayannan ayyukanmu ne so kusan mu ne muke aran gama da bangare mafi haɗari gaskiya so amma sai ba mu samu kulawar da ya dace ba domin tunanin za a yi considering din mu ko lokacin da aka zo za a yi terminating mutane din kamar ni din nan da kwairi ko kwaya daya yanzu dai gwamnati ta kafa kwamitin duba wannan korafi da zai kawo rahoto nan da mako biyu daga nan sai a san mataki na gaba da za a sake ɗauka hatta yayin da nake aiko rahoton nan daga tsakiyar abuja yankin dunna cikin duhu nasura da mai kaya murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru da kaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jiya Laraba babbar kwamishinar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Bangladesh da ta kafa bincike mai zaman kansa da gaskiya kan zarge-zargen ɓacewar da aka yi kisan gilla da azabtarwa. A taron manema labarai da ta kammala ziyararta ta kwanaki hudu a bangaladesh Michelle Bachelet ta kuma bukaci gwamnatin ƙasar ta kudancin Asiya da ta amince da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare dukkan mutane daga tilasta a ɓacewa. Ta ce Bangladesh tana cikin dukkanin muhimman yarjejeniyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ƙara da cewa akwai ci gaba da zarge-zargen ɓacewar lokaci mai tsawo da kuma na dogon lokaci. da damuwa game da rashin bin ka'ida da tsare-tsaren shari'a. Bashale ta ce gayyatar kungiyar ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan tilastawa ɓacewa don zuwa Bangladesh zai nuna himma don magance wannan batu. Jiya Laraba hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai karfi ya tashi a wani masallaci da ke Kabul babban birnin ƙasar a lokacin sallar magariba lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mai magana da yawun 'yan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. Majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa akalla masu ibada ashirin suka mutu wasu da dama suka ji rauni a wani harin kunar bakin wake. An bayyana cewa mulbi amir muhammad kabuli sanannen malamin islama kuma mai wa'azi a afghanistan yana cikin waɗanda suka mutu an ambato wani ganau da jami'an 'yan sanda suna tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na associated press mutuwar akalla mutane goma ciki har da kabuli taliban ba su ce komai ba game da asarar rayuka. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla cibiyar rajin dimokuraɗiyya da ci gaba da ake kira cdd a takaice tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar borno sun fara wani shiri da zai taimaka wajen sake mayar da tubabbin 'yan boko haram cikin al'umma tare da wayar da kan jama'a kan kaucewa nuna musu tsangwama wakilin haruna dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton wata cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ake kira cdd da ke jihar bondo da kuma haɗin gwiwar gwamnatin jihar bondo ta gudanar da wani taron tsaftace muhalli ga tugwabbin 'ya'yan ƙungiyar boko haram a sansanin su na hajkam da ke cikin garin maiduguri don da irin ƙiyayyen da ake nuna ma irin waɗannan tugwabbin maharan wani jami'a cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ake kira cdd malam mala mustapha ya bayyana cewa sun gudanar da wannan taro don ƙoƙarin wayar da kawunan jama'a game da tunanin da mutane suke wa babbin 'ya'yan ƙungiyar kungiyar boko haram din ana je yayan kungiyar boko haram fiye da dubu tamanin wanda suka da kananan yara da mata da kuma gajiyayyu wanda suka aje su suka mika kansu da kansu da yanzu haka aka tsugunar da su a waɗannan cibiyoyi guda uku. So as part of this we came up with this initiative in order to rebuild relationship and trust between those that have surrendered and community members. Ya ce mun shirya wannan taron ne da mutum makama gwamnatin jihar Bondo na kokarin da suke yi su mai da sababbin 'ya'yan kungiyar boko haram cikin jama'a shine muka ga ya kamata mu bullo da wannan Da mu canza mummuna tunanin mutane game da tubabbin 'ya'yan kungiyar boko haram din na cewa ba ma son waɗannan mutane ba ma son zama da su na haka muka bullo da wannan shiri don mu haifar da yadda tsakanin waɗannan mutane da kuma mutanen gari shi ma da taya mijo Janar abdullahi ishaq wanda shine mai taimakawa gwamnan jihar borno ta harkar tsaro ya yi bayani yana mai cewa here and uh, need for sanitation is very important. Ce in ka duba wannan wuri saboda yawan mutane da muke da shi a wannan wuri akwai bukatar tsabtace wannan muhalli don haka haɗin gwiwa da cibiyar CDD abu ne mai mahimmanci sosai. Muna da cibiyoyi guda uku muna da irin waɗannan sansoni guda uku ɗaya a shukari ɗaya a bulunkutu ɗaya kuma a hajkam mun fara aikin wannan shara dai a hajkam kuma za mu ci gaba da aikin wannan tsabtace muhalli har zuwa cikin anguwanni saboda za su shiga cikin jama'a su kuma gudanar da irin wannan aiki na na tsaftace muhalli da aka keɓe da kuma aikin tsaftace muhalli da aka keɓe a jihar to kome mai baiwa gwamnan shawara kan harkokin tsaron janar ishak zai ce game game da karban tubabin waɗannan 'ya'yan gungiyar boko haram a cikin jama'a ga dai abin da ke cewa always been community to accept them. This has been on for, for more than 13 Mun da kira da jama'a su karbi waɗannan mutane hannu biyu. An je shafe shekaru goma sha uku ana gudanar da wannan rikici da fitowar wannan sabon shiri na sulhu alheri kuma muna da tubabbun mutane da yawa da suka aje su. wannan abin alheri ne kwarai. Yanzu haka birnin Maiduguri har ma za mu iya cewa ya fi birnin Abuja a cewar mai ba gwamnan jihar shawara Major General Abdullahi Isha. to ko mutanen garin ke cewa ne game da asawa waɗannan mutane cikin wannan harkar nazarcin muhalli. Share gari ina ga kaman an taimaka musu ne idan aka yi haka. Sana'a ce aka ba su da zaman su haka kawai su dinga zama a cikin wajen da aka tsare su akwai matsala ba abin yi. Amma aka fito da su aka ba su abin yi ci gaba ne. Eh to za a iya karban su hannu biyu inda suka inda suka zo warrama kaman suka shigo cikin jama'a. Yanzu ya aka an fara gudanar da wannan shara da mutane hamsin ne kacal sannan daga bisani za a fara ɗaya yawan jama'an an kuma kin bamu dama game da tattauna da waɗannan tubabbin 'ya'yan ƙungiyar boko haram da suka soma da zartace wannan muhalli da suke ciki haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu ana sauraron sashen hausa na muryar amurka ne kai tsaye daga nan birnin washington dc a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa matan da jam'iyyinsu suka tsayar takara ba tare da bambancin siyasa ba. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Ova wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta tambayi Hajiya Khadija Abdullahi Iya. abin da ya sa dama take cewa ba ta son siyasa kafin tsaya wata takara sai ta bayyana cewa siyasa ba abin da ka sa zuciyanka ka shiga haka nan ba sai ka yi tunani mu da muka yi kafin ma na zo muka kai wannan 27 din mun yi needs assessment mun yi SWOT analysis me candidacy ina ina da pedigree din da zan shiga me ne amfani na me yasa ma nake so zan ma karba wannan abin so mun yi duka wayan da muka gama na zo na gan cewa gaskiya mu je ba mu je ba babu wanda zai ba mu wannan 35% affirmative action ɗin ba wanda in dai baka fito ka zo ka yi representing mata ba ba wanda zai baka da na je party din ashe suna da other aspirants aspirants din kuma duka maza ne suka ce wai na sauka su ba za su bani ba tun da su da been there since 2019 suna aiki kuma suna da structure suna da nasu mutane wai mace Niger ba ta yi ready ba suka gaya miki haka kai tsaye kai tsaye suka ce so manta da suka zo suka yi min kungiya suka ce wai gaskiya na manta da shi na ce tun da har na zo stage in nan wallahi ba wanda ya isa zan ci gaba a je primaries ni ban da structure na yadda a je primaries muka je primaries ya samu 20 votes delegate votes na samu 121 a zaɓen fidda gwani kenan na eh, jam'iyyar mm. to ya aka yi kika samu to team members ina suka je suka samu delegates din suka nuna masu aikin da nake yi dan dama aiki na for the past 15 18 years aiki da nake yi da mata da yara da youth matasan ne ma suka tsaya ranan primaries din nan su suka tsaya suna ta samun suna ta campaigning suka ga masu cewa ni fa ga pedigree yanzu ma na dawo ne daga Dubai an bani wani award ga na mun yi wannan ayyukan da muke ni president din women community na duk dai su suka je suka yi that day yawar mu dawo a ah, kan namiji guda a cikin a cikin mu a yau. To ka ji dai irin bayanan yan uwan mu mata da suka yi kowa ta bayyana ɗaya daga cikin abubuwan da ya fi ɗaukan hankali shine batun maganan kuɗi. To kuma bugu da ƙari sun bayyana cewa ba sa samun goyon baya a gurin ku ko maza me kake gani yake haifar da irin wannan kuma so tare da dama kamar yadda ita Hajiya Khadija ta bayyana sai a ce wai mace bata kai ba ba ta kai a ce ta tsaya a matsayin ta shugabanci ko wani al'umma ko kuma wani guri ba hakan nan me kake ganin yake jawo hakan kuma me yasa ma ku maza ba kwa ba wa mata wannan gudumawa da suke bukata ba kusan sun ba da amsa akan uh, matsalolin da ya shafi su musamman su mata kundin mulkin kasa Najeriya ya ba mata dama na kaso 35 jam'iyyu da ke kasan nan duka sun ba mata dama uh, musamman wasu jam'iyyu ma uh, manya-manya manyan jam'iyyu kusan sukan ba mata tikitin takara ne ma kyauta ba sai suke ba sai dai su ji da sauran hidindimu musamman abin da shafi delegate da kuma 'yan kudaden da za a yi hidindimu na yau da kullum amma dai ticket mafi yawa akan ba mata su wannan kyauta saboda kaga kenan an ba mata dukkan wata dama da ya kamata su dama sai dai na jin su matan ne kamar ba sa dama abin da aka ba su dama su dama ban katse ka ban katse ka ba a wannan gurin kaga kamar yanzu kayi batu cewa wai ana ba wa mata dama wai su samu tikiti kyauta da sauransu wannan kan ba haka ban dan yawancin jam'iyyu a su ma akwai kaso da za a ba sai dai kila kila ko bai ah. kai ba a'a ah, ina gaya miki akan manyan jam'iyyu ban san sauran jam'iyyu da suke kasa ba amma abin da na sani a manyan jam'iyyu duka mata inda za su yi takara tikitin su kyauta ne amma ai tikitin karamin kuɗi ne a'a kar ku damu da karamin kuɗi yanzu bari mu baku misali idan za ka yi takara idan za ka yi takara na majalisar jiha misali a jam'iyyar pdp misali na sani dubu ɗari bakwai ne kuɗin tiket na ka tsaya takara mace kyauta ne na majalisar jiha misali shine karamin takara dubu ɗari bakwai za ka biya amma in mace ta zo takara kyauta take karba jam'iyyar apc na sani tana da kamar miliyan biyu kuɗin tiketin ta na majalisar jiha ita ma idan ka je takara a matsayin ki na mace kyauta ake baki amma akwai wasu kuɗaɗe da za ki iya kashewa wanda suka shafi sayan delegate in an zo za ki biya ki sai delegate daga ake mana warai da gaske eh, wannan na faɗe shi da babbar murya wai ka dai gane cewa dukkan damar da ake badawa su matan ana ba su amma ina matsalar take matsalar ta farko Uh, akwai tasiri na addini da al'ada da muke da shi musamman a wannan ƙasa tamu uh, a mafi yawa akan kalli mata kamar wasu mutane ne da Allah ya killace su su yi zamansu a cikin gidaje amma addini ya ba su dama na shugabanci tun a baya kuma eh, kamar su matan ne suke dan jin tsoro na su fito domin su yi wannan gwagwarmaya misali ita her excellency daga niger ai ta bada misali na yadda da bata so abun ba amma yadda aka karfafa mata gwiwa ya ba ta kwarin gwiwan ta fito ma har ta yadda za ta yi takara to iri irin su suna da yawa waɗanda za su iya ba al'umma gudunmawa sai dai ba sa gwada kokari ko kwanjin su ne wajen su fito su nema eh, idan ka kalli jiha har ilo ka gani in kai batu akan cewa ba a akwai ire-iren su waɗanda suke da niyyar su fito su tsaya takara ko kuma su tsaya neman wani matsayi na shugabanci mm. amma ba a ba su ba an ka shiga halayya da kuma abubuwan da ake nuna maka kamar yadda Mrs. Dorothy ta bayyana kaga ita ta tsaya neman takarar shugabancin kasa amma bata kai ga labari ba saboda rashin a bata wannan goyon baya da bata samu ba shi yasa bata kai ga labari ba ba wai a nuna a zahiri ba a nuna har a baya a baɗi ma a nuna shine ba wato rashin goyon rashin samun nasara a takara ni ma na yi takara na majalisa kuma ban samu nasara ba rashin samun nasara ba shi ke nuna cewa an tauye mata ba ita ai ta ma yi kokari tunda har ta fito ta bayyana niyyar ta na san takara to akwai irin ta wa'anda suke da irin damanta kuma suke da gogewa ta suke da kwarewa irin nata amma ba za su iya fitowa su gwada ba yanzu a matsayinta na wadda ta fito ba ta yi kokarin nema ai za ka sa ta a cikin tsarin cewa ta taɓa fitowa nema to akwai mata irin ta wayanda suke da irin komai nata amma ba za su iya fitowa su ce suna nema ba wannan shine abin da muke magana ka cire ma maganan kuɗi ka cire maganan kuɗi in ka ba in kuka yadda cewa za ku fito ku yi mayar. ku yi hakuri da kalmar da zan faɗa mata wani lokaci suna da kishin junansu mata wani lokaci mace za ta ji bata son mace in mace ta fito takara sai ka tarar da mata suke fara kinta na mata fito ta nema abin da take so sai kai mamaki mazan da kuke gani maza ne sai goyi bayan ta su karfafa mata gwiwa ta fito ta yi takarar amma in ta je gun yan uwanta mata sai su kasa bata goyon baya ana samun irin wayannan matsalolin idan ka je yanzu jihar Kaduna mataimakiyar gwamna ai mace ce kuma yanzu ma wadda za ta ƙara komawa a jam'iyyar APC misali yanzu ai mace ce yar takarar gwamna daga Adamawa ai mace ce gwagwarmaya ya kawo ta ta zama sanata ta tsayawa har ta kada maza da yawa ita ce yar takarar gwamna kaga gwagwarmaya ta yi da kokarinta ba wai zaune take ba aka dauko aka ce mata zoki yanzu a dai jihar ne ta ta Adamawa yar takara mun na mataimakiyar gwamna na jam'iyyar PDP mace ce su kaga irin wayannan abubuwa matan wani lokaci su ne ba sa gwada kwanjin su wajen su fito su yi gwagwarmayar nema quite alright kamar yadda suka faɗa akwai inda ake tauye su a ce ba a yarda da su ba amma shin sun fito sun nuna suna so tunda har kundin mulki ya ba mata dukkan dama to matan ne suke tauye kansu ba sa son fitowa idan matan suna fitowa ko ki ko baki ci ba wani lokaci idan kika yi gwagwarmayar aka yi da ke in kin yi takara ɗaya baki ci ba kin yi biyu baki ci ba kin yi uku baki ci ba kila Allah ya kaddara sai kin yi so biyar ne zaki iya ci a na biyar so me yasa idan kin yi so ɗaya za ki samu karayar gwiwa me yasa in kin yi so biyu ba ki samu abin da yake so ba za ki samu karayar gwiwa ya kamata ki ta gwagwarmaya har sai da Allah ya ki ga wannan idan har kika ce kin yi gwagwarmaya so daya ba ki samu ba ko kuma kin kalli cewa a'a maza sun hana ki ki wuce saboda maganan kuɗi ko wasu abubuwa maza ma suna da irin wannan matsalar su fito takarar in ba su da kuɗin da za su iya yin wannan hidindimu kuma ce ba su ci zaɓe ba amma dai a fito a nuna ana so wannan shine abin da su matan ba sa kokarin yin haka ta so man kenan kan wannan maudu'in sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin martanin da matan suka bayar kan wannan bayanin na honorable sa'idu kafin nan a madadin bakin namu hajiya khadija abdullahi iya da mrs dorothy nuhu a over sai kuma hajiya maryam ibrahim baba da Sa'idu Gombe sai kuma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a ltaf da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunusiya yayin da tun da farko mutane biyu suka mutu a Saitif. Hukumar kare hakkin fararen hula a Saitif ta ce mata biyu sun mutu mahaifiya mai shekaru hamsin da da ɗiyarta 'yar shekara talatin da 31 a garin. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kare a watan Janairun bara, 'yan jam'iyyar Republican goma a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan Democrat wajen kada kuri'a tsige shi, saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a ginin majalisar dokokin Amurka. fiye da shekara guda da rabi bayan haka sannan kuma bayan kakausar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar republican da suka fito karar suka yi adawa da shi trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya ana ci gaba da gudanar da bincike ganin ko sauye-sauyen kwayoyin halittar kwayar cutar ƙyan dabbiri ne ke haddasa saurin yaduwar cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp jiya laraba ana kiran nau'ukan cutar guda biyu na kwayar cutar clades tsakiyar afirka da yammacin afirka bayan yankunan biyu inda cututtukan biyu suka zama annoba jiya laraba hukumomin taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai karfi ya tashi a wani masallaci da ke kabul babban birnin kasar a lokacin sallar magariba lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama mai magana da yawon 'yan sandan birnin khalid zardan ya ce da biyoyi cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. To ma'adalla masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kake kenan a mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku doni sabon shirin yanzu amadadin Muhammad Hafiz Babalir ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiyar. Salamu alaikum.